Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalamasi Garba da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa tare da ku yau litinin biyu ga watan mayun shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud shugaban Amurka Joe Biden zai shirya liyafar sallar idi a yau dinnan litini a fadarsa ta White House. Jami'an gwamnati a Ukraine sun ce suna sa ran a yau dinnan litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. sannan wani bene mai hawa uku da iyalai ke ciki ya ruce a babban birnin hada-hadar kasuwancin najeriya lagos ya kashe mutane takwas baya ga raunata wasu 23 kanin labaran duniyar kenan to albarkacin bikin karamar sallah yau shirin namu zai ta'allaka ne kan gashe-gashen sallah da mukan kawo muku a kowace shekara amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan musulmi kuma ana kan shagulgulan sallah lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata liyafa a yau ɗin litini don sallar idi wadda ake yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga al'ummar musulmi. Biden zai je wurin liyafar wadda za a yi a fadar White House ne da matarsa Jill da kuma Mr. Doug Enhoff, mijin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. al'adar nan ta tabbatar da 'yancin addini ga kowa na ƙarfafa ƙasarmu kuma za mu ci gaba da tafiya tare da amurkawa masu bin kowane irin addini da kuma na kowane irin asali don mu kiyaye tare da ƙarfafa wannan muhimmin tsari namu a cewar biden a wani bayani na daren jiya lahadi ya ƙara da cewa a wannan shekarar za mu maido da al'adar nan ta yin shagulgulan sallar idi a fadar white house da kuma jajanta ma amurkawa musulmi masu abin koyi waɗanda ke jagorantar ayyukan da ake yi na gina kyakkyawar fahimta da haɗin kai a faɗin ƙasar. bara an yi wannan biki na sallar idi a fadar white house ne ta kafar bidiyo saboda annobar corona jami'an gwamnati a ukraine sun ce suna sa ran a yau ɗin litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya. shugaba volodymyr zelensky ya faɗi a wani saƙo na faifan bidiyo wanda aka tura da daren jiya lahadi cewa fararen hula sama da ɗari sun iya ficewa jiya lahadin kuma mai yiwuwa yau litini su isa zaporizhia mai nisar wajen kilomita 200 yayin da rasha ta kwace iko da sauran sassan mariupol ɗaruruwan farar hula da kuma sojojin ukraine kimanin dubu biyu sun makale a wani katafaren kamfanin karafa yunkurin da aka yi sau da yawa a baya na kwasar farar hula daga wurin ya ci tura ta yadda ukraine ke zargin rasha da barin wuta kan hanyoyin da aka tanada don kwasar mutanen a karan farko an samu kwanaki biyu na tsagaita wuta na hakika a wannan yanki a cewar zelensky mataimakiyar firaministan ukraine irina vereshchuk ta kira halin da ake ciki babbar matsalar jin ta zahiri inda mutane ke fama da ƙarancin abinci ruwa da magunguna a halin da ake ciki kuma dandalin nishadi na bolshoi da ke rasha ya yi shelar soke shagalin da kiyar serebrenikov da timofey kulyaban za su jagoranta saboda sukar rasha da suka yi kan ɗaukar matakan soji da ta yi a ukraine da daren jiya babban dandalin nishadin na rasha ya yi shelar cewa a maimakon wasanni uku da ake kira nurif waɗanda nukob zai jagoranta wannan karan 'yan kallo za su nishadantu ne da wasan aram kacaturian sannan a maimakon don paskul da timofey kulibin zai jagoranta za a kalli da baba of seville na jocino rossini wani bene mai hawa uku wanda yale ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin najeriya lagos ya kashe mutane takwas baya ga raunata wasu 23 waɗanda aka kwasa zuwa asibiti a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa a yau dinnan litini Faɗuwar gine-gine dai ba bakon abu bane a wannan ƙasa mafi yawan jama'a a afirka inda miliyoyin mutane ke zama cikin gidaje marasa inganci inda kuma aka sanin lokuta ba a bin ka'ida wajen gina gidaje benin mai hawa uku ya ruguje ne da daren jiya lahadi a unguwar ibitameta ta wannan babban birni mai mutane sama da miliyan ashirin a cewar ibrahim faran loye na hukumar kai daukin gaggawa ta nema ga kafar labarai ta ap gwamnatin mulkin soja ta kasar chadi ta yi shelar dakatar da fara tattaunawa mai cike da tarihi da dakarun 'yan adawa da kuma 'yan tawaye a yayin da shirye-shiryen da bangarorin biyu ke yi ya ja lokaci a qatar wannan kasar afirka mara gabar teku ta tsunduma cikin rudami bayan da daɗaɗɗen shugabanta idris debi ya mutu yayin gwabzawa da 'yan tawaye a watan Afrilun bara. Ɗansa Muhammad Idris debi ya karɓi mulki amma ya yi alkawarin gudanar da sahihin zaɓe a wannan shekarar. Gabanin hakan ya so a fara wani zaman tattaunawa na ƙasa baki ɗaya ranar goma ga wannan watan na Mayu. Kafin tattaunawar gwamnati da ƙungiyoyin adawa sama da arba'in sun tura wakilansu zuwa Doha don yin tuntuɓa ta sharar fage. To amma sai wakilan suka kashe akasarin lokutansu a otal-otal na Alatu ta yadda har yanzu ba su gana ba a yayin da jami'an katar masu shiga tsakani ke ta kokarin shimfiɗa batutuwan saboda ɓangarorin biyu su fara tattaunawar gadan-gadan. Yau Litinin Isra'ila ta caccaki Rasha saboda abin da ta kira kalaman da ba a iya yafewa da ministan harkokin wajen Rashar ya yi kan aƙidar Nazi da ta ƙin jinin Yahudawa ciki har da cewa da yi shi kansa adolf hitler ba yahude ne isra'ila wadda ta yi sammacin jakadan rashar kan wannan batu ta ce waɗannan kalaman tamkar ɗora laifi ne ma yahudawa na kashe kansu a holocaust wannan wata babbar koma baya ce a dangantakar ƙasashen biyu a daidai lokacin da ƙasar isra'ila ke ƙoƙarin zama 'yar ba ruwana a rigimar rashar da ukraine a kuma yunkurinta na ci gaba da dasawa da rashar saboda bukatunta na tsaro a gabar ta tsakiya. A gaida Ibrahim ga almasi garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar da aka ji a farko, yau shirin namu zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishe albarkacin bukukuwan karamar sallah da ake yi. Zara Aminu Fage gare ki. يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد جيس ورسلا دقفاء الدنيا دومي يوني ران رعيد يا كو جماعة سيمي فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد جماعة ما السورة رمى السلام عليكم Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na uku za mu dora daga inda muka tsaya a cikin shirinmu na hantsi. Jama'a masu sauraro sai a gyara zama inda za mu ci gaba da kamuku muku gaishe-gaishen sallah. Sai mu yi fara'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Assalamu alaikum sunana Abubakar Abubakar Tahiru ni mazaunin kasar Rasha ne ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Tahiru Garba da mamana Hajiya Ramatu Sale da yan uwa na yayuna da kannina da kannina Adamu Ya'u Yusuf Maryam Janatu da Zainab da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina Sama'ila Awwal da Kamal da fatan kuna cikin kungoshin lafiya daga karshe ina ina yi muku barka da sallah ma ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na Abdullahi Dahiru ni mazaunin kasan Kuwait ne. Ina miƙa gaisuwan sallah mahaifi na Alhaji Dahiru Garba da mahaifiya mahaifiyata hajiya fadimatu muslim da kuma yayi na yaya abubakar da kuma anti zainab sai kuma kannena maryam da nana da fatan kun yi sallah lafiya sai kuma abokaina faruk da sama'ila ina fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe kuma ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryan amurka da kuma masu mu da dukkan al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jama'a assalamu alaikum sunana yakubu usman ina da zama a kasar toki sannan ina yi wa 'yan uwana musulmai gaisuwan barka da sallah ina yi wa iyayena su ma ina musu barka da sallah ina yi wa mahaifina shi ma barka da sallah da kuma sauran 'yan uwana abokanan arziki na najeriya da sauransu da fatan allah zai maimaita mana allah ya maimaita mana kuma muna yi wa ma'aikatan muryan amurka sashen hausa na muryan amurka gaisuwan barka da sallah allah ya maimaita mana assalamu alaikum a filo naku daga birnin toki assalamu alaikum sunana muhammad rabi wasu wanda aka fi sani da danfo ina da zama a kasar ingila ina yi wa yan uwana musulmi barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah mamana da sauran yan uwa sannan ina yi wa mai gidana honorable abdul donjazi barka da sallah jagaban tunubu allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci kuma allah ya sa mu yi shi lafiya daga karshe ina yi wa ma'aikatan muryar amurka barka gaisuwan barka da sallah Allah ya maimaita mana an gode assalamu alaikum sunana abubakar mai shago ni mazaunin kasar libya ne ina mika gaisuwar sallah ga mahaifina alhaji mai shago da mahaifiyata hajiya libabatu da karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya abun murna shi ake wa Sheikh Abdul Hakim daga kasar Qatar. Ina miƙa saƙon barka da sallah a iyayena Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Sa'i da fatan kun yi sallah lafiya da kuma ƴan uwana Murtala Kabir Umar Ofisa yaya Fatima yaya Hadiza yaya Amina da yaya Sa'adatu da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina Mubarak Alfa Finance Umar Faruk wanda aka fi sani da B da kuma Ibrahim Mu'azu Ahu da fatan kun yi sallah lafiya ba zan manta da masoyiyata ba rahama ɗayyabu ɗan raka da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana ibrahim abdullahi wanda aka fi sani da baban nan ina miƙa saƙon barka da sallah ga dr alhaji safiyanu da iyalansa ga baki daya sannan ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifinsa sannan da iyalansa shi ma ga baki daya ina musu fatan alkhairi ina musu barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya sannan bayan haka ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifiyata wadda ita ce jigo a rayuwata ina mata fatan alkhairi da fatan ita ma ta yi sallah lafiya allah ya karbi ba mu ga baki da sannan ina mika saƙon barka da sallah ga ƙannina ga baki ɗayansu sannan da matana uwar na musamman nasiba muhammad sannan kuma da amaryata wacce aka kira da sahura lang dukkan su ne musu fatan alkhairi ne musu barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya sannan ina ƙara mika saƙon barka da sallah ga 'ya'yana amina to sai ita ce babba sannan ga abdullahi mabiyinta sannan ga dahiru shi ma mabiyinsa sannan ga rabi'atu shine ita ma mabiyin dahiru kenan sannan ga takwarana kuma wanda ake kira da jinyo shi ma sunansa ibrahim sannan bayan haka ne musu fatan alkhairi ga baki da na fatan allah ya raya su allah ya musu albarka cikin rayuwarsu da da al'amura da za su gudanar a wannan duniya tamu sannan bayan haka ina wa babbar uwa ita ma barka da sallah wato wacce aka fi sani da hajjiya mero ita ma ne mata fatan alkhairi ne mata barka da sallah sannan kuma da sauran yan uwa baki daya da wanda na ambata da wanda ban ambata ba ga baki daya ina musu fatan alkhairi da fatan za a yi sallah lafiya Allah ya sa albarka a cikin wannan sallah tamu Allah ya sa ibadar da muka gudanar a wannan wata mai albarka Allah ya karba mana. Assalamu alaikum sunana Abubakar mai shago ni mazaunin kasar Sudan ne ina mika gaisuwar sallah zuwa ga mahaifi da Alhaji mai shago ina kuma mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mahaifiyata Hajiya Mai Maimunatu ina kuma mika gaisuwar sallah zuwa ga iyalina Hajiya Suwaibatu sannan kuma ina mika gaisuwa sallah zuwa ga kannena Abdul Ibrahim Mustapha Shaibu Sadiq ina mika gaisuwa ta zuwa zuwa ga na mata anti salaha anti saratu da anti ikilima da anti sajida ina miƙa gaisuwa ta ta sallah ga abokaina Musa da Abdulmalik da Ahmad da Isa. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. na Buba daga ƙasar Malin. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga iyayena. Inna ta Hajiya Hafsatu da kuma baffana Alhaji Ibrahim. Da fatan kun yi sallah sannan kuna shigin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana. Sannan ina mika sakon gaisuwa ta ga yayuna ja'e umaruje da kuma hansatu da fatan kuma kun yi sallah shekin oshin lafiya sannan ina mika sakon gaisuwa ta ga annena ibrahimu garba da kuma sonosi da fatan kun yi sallah shekin oshin lafiya sannan ba zan manta da masoyiyata ba a bar ƙaunata khadija da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa sallah ga mai gida na alhaji tanko da ke gasuwar shanu da fatan ka sallah cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina wa al'umman duniya baki ɗaya farin cikin kasancewa a cikin wannan shekara allah ubangiji ya maimaita mana sannan ina miƙa gaisuwa ga sashen hausa na muryar amurka da fatan kuma kun sallah cikin ƙoshin lafiya allah ya maimaita mana. Gade maganar ta zo. Masu sauraron mu kada dai a shagala. Waɗannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum sunana Basiru Abubakar. Ni mazaunin kasar Italy ne. Ina mika sakon barka da sallah ga iyayena Alhaji Abubakar da Hajiya Azima da 'yan uwana yayuna da ƙannena Aliyu Aminu Ya'u Hassan da fatan kun yi sallah lafiya da kuma abokaina Abdulmajid Abba Salisu Shu'aibu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. suna na Muhammad Sagir, mazaunin ƙasan Amurka. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Malam Jibrin da mamana Hajiya Zainab da duk sauran ƙannena da yayuna. Da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina Muhammad da Mustapha da Lamir da sauransu. da fatan kuna cikin koshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na amurka da masu sauraron ku da al'umma musulmi baki daya salamu alaikum suna na rashida hassan garba ni mazauniyar kasar amurka ce ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyaye na hassan garba da mama na amina ahmad da yan uwana yayuna da musa mus'af zayyanatu da safiyanu ibrahim hafsat da mustapha ba da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina husaina da khadija da aisha da fatan kuna cikin koshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki ɗaya. assalamu alaikum sunana sama'ila abdulhamid mazauni kasar india ina mika sakon barka da sallah wa iyayena alhaji abdulhamid garba da hajiya khadija ali da yan uwana yayuna da kanina da muhammad abdulhamid da ibrahim abdulhamid da hajar abdulhamid da umi abdulhamid da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina abubakar das da awal da safwan da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya ba zan manta da ke ba masoyiya ta fatima ke ma ina fatan kin yi sallah lafiya daga karshe ina muku barka da sallah assalamu alaikum assalamu alaikum sunana muhammad nasir shimri daga kasan sudan ina miƙa sakon barka da sallah da iyayena alhaji bello shimri da kuma mahaifiyata wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki kayansa a cikin wannan wata mai alfarma wato watan ramadana ina mai roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa ta huta ta kuma haɗa mu a aljannar firdausi tare amin ya allahu Kuna gaishe da 'yan uwana maza da mata da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya da kuma matana hajara da 'ya'yana da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana idris ali daga switzerland ina yi wa dukkan musulman da suke fadin duniya barka da sallah mamana da babana da suke ƙasa najeriya ina muku barka da sallah yayana da yake kasa america tare da iyalinka ina maka barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya allah maimaita mana allah maimaita mana amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko sunana zainab bala abubakar ine wa BOA barka da sallah fatan sun yi sallah da Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu musamman daga cikin 'yan tattambayi. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifiyata abu alfari na fatan ta yi sallah lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifiyata shi ma ina fatan ya yi sallah lafiya. da kuma dan uwana adam badamasi adam da kuma safiya badamasi adam da nusaiba badamasi adam sai anas bella abubakar halima bello abubakar ramlat bello abubakar saudar bello abubakar dukkanin su ne musu fatan alkari fatan kuma sun yi sallah lafiya duk ku taho mu yi sallah yau ne ayi duk ku taho mu jama'a sai mu yi far'a domin yau ranar ayi ya jama'a sai mu yi domin ranar domin ranar yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa ayi jama'a masu sauraro da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu babbar sallah wato sallar layya za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na gaishe-gaishen sallah yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan murya amurka zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin washington dc da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya allah ya maimaita mana amin barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi domin yau ne ranar ayi yau ne sallah yau ne ayi barka barka barka ku yau ne sallah yau ne ayi barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangi danginmu duk ku bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله, إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دوم يوني ران رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا عيد يوني سلا يوني عيد To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Kafin mu karkare shirin baki ɗinsa ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice. To Mahmud shugaban Amurka Joe Biden zai shirya liyafar sallar Idi a yau dinnan Litini a fadarsa ta White House. jami'an gwamnati a ukraine sun ce suna sa ran a yau dinnan litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya sannan wani bene mai hawa uku da iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin najeriya lagos ya kashe mutane takwas baya ga raunata wasu 23 To masu sauraro ƙarshen shirin namu a wannan lokaci kenan sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da gabatarwa. Ni Mahmud Lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.